بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بثاني إلى مدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، شيء قبل da من na tufatul hukam na alƙabi abubakar yau insha Allah za mu yi darasi na 28 kuma za mu tashi babu sulhi wa ma ta'allaku bihi babin sulhu da kuma abin da yake da alaka da watsanin sulhu sulhu a lugha shine qat'ul munaza'a wato yanke jayayya an ce an yi sulhu an yanke duk wata rigima kenan da jayayya amma a shari'a shine al-intiqalu an haqqin أو دعوا بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه shine wato ciratuwa ga barin haƙƙi mutum ya janye daga wani haƙƙinsa ko kuma daga wata da'awa wato ta kai ƙara idan an ba shi wani abu domin ɗauki jayayya ko kuma tsoron afkuwan jayayya wasu malamai suka ce aqadun yujibun intiqalan an haqqin aw da'wan bi raf'i niza'in aw wani abu ne ake kullawa wanda yake tabbatar da wato kaura daga haƙƙi ka bar haƙƙinka a baka wani abu maimakon haƙƙinka ko kuma ka janye daga kara da ka kai idan an baka wani abu saboda ɗauki jayayya ko kuma tsoron afkawa a cikin jayayya idan wani haƙƙinka ne ka bari to wannan ana ce masa sulhul ikrar wato mutum zai ce bina binka dubu ashirin sai ka ce eh, lalle na yadda kana bina dubu ashirin amma ka yi haƙuri ka karbi akuyan nan tawa a maimakon dubu ashirin akuyan ko bata kai dubu ashirin din ba idan ya yadda ya karba shi kenan shi ma wannan sulhu ne na sauka daga haƙƙi shi ya sauka kan wani haƙƙinsa da ya tabbatar nasa ne idan kuma da'awa ce ƙara ce mutum ya janye to sai ya zama sulhi ne na inkari ina bin ka dubu ashirin a ni ba ka bi na kokobo muka yi ta jayayya sai wani ya zo mana sulhu to yanzu maimakon haka ka ba shi dubu goma kuka ba shi bu masara ɗaya shi kenan kun yi sulhu kenan kaga wannan an ɗauke wani jayayya ko kuma tsoron aje a akwatin wani jayayya ko kuma shari'a ko da haka kenan sulhu mu'awaba ne wato canji ne kai ka bani wani abu ni in baka wani abu a maimakon haƙƙinka ko haƙƙina shine duk abin da ake tsoron wato ya zama shari'a sai a sasanta shine an yi sulhu sannan kuma ibra'un ne kubutarwa ne shine a sarayar maka da wasu daga cikin bangare wani daga cikin bangare na hakinka, ko kai ka sarya makon dubu ɗari kake bi sai a yi sulhu a baka dubu saba'in kai haƙuri shi ma wannan sulhu ne wato ko kamar a ce maimakon a riba gado wane kai ka ɗauki kaza wane ka ɗauki kaza wannan shi ake ce masa ana ce masa sulhu wannan ce masa isqat shine sauka daga wani bangare na haƙƙi ka karɓi wani bangare inda za a riba gado to ba za ka mallaki gidan da aka baka ba ya fi ƙarfin gadon ka shi kuma wancan da zai mallaki fiye da gidan da aka ba shi amma sai a yi sulhuwa da ƙani ne kai ka ɗau wannan gidan kai haƙuri kai kuma ka ɗauki wannan gidan an san darajar su ba da ba sai kuka yi ta to wannan ana ce masa sulhu kenan ba rabon gado ba to wannan shi ake cewa ake cewa sulhu duk da inda ba a yi shi ba zai kai zuwa ga jayayya ko ma har shari'a ta shiga ciki sai aka sasanta aka danne nan bangaren aka daga nan kowa danne kowa bai samu yadda yake so ba domin jayayya ta kare to wannan shi ake cewa ake cewa sulhu to sulhu halal ne a shari'a ta musulunci kuma ya zama mustahabi ko wajibi wani lokaci mala yace as-sulhu ja'izun bil ittifaqi لكنه ليس على الإطلاق وهو كذلك البيع في الإقرار كذاك للجمهور والإنكار فجائز في البيع جاز مطلقة فيه وما غير أن يتقى كصلح بالفضة أو بالذهب تفاضلا أو بتأخر أبي وصله بالمدعوم في المدعوم نسيئة رد على الأموم والوضع من دين على التعديل أو المزيد فيه للتعديل والجمع في الصلح لبيع وسلف وما أبانا غررا بذاك التصف وصله بالطعام قبل القبض من ذمة فذاك غير مرضي وإن يكن يقضو من أمانة فحالة الجواز مستبانة والصلح جائز كو الصلح جائز صله حللني أي صلح بالاتفاق بالاتفاق ما لمين dan musulmi sun ijma'i min haifar jumla cewa sulhu halal ne yakan zama mustahabi yakan zama wajibi ma wani lokacin sai dai a wasu bangarori akan yi sabani isa ya ce lakin na hulai ta alal itlaq sai dai sulhun fa ba kowanne ne yake zama na halal ba idan zai halatta haramun ko ya haramta halal to wannan sulhun ba za a yadda da shi ba duk sulhun da zai kai zuwa ga haramun kamar kana bin mutum kuɗi sai a ce to ka karɓi tulun giya ɗaya a maimakon kuɗinka to wannan haramun ne domin an halatta kenan sai da giya ko kuma amfani da ita ko ka karɓi kare maimakon akuyarka da kaga wannan sulhun yana kaiwa zuwa ga zuwa ga haramun sulhu halal ne saboda dalili na alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin suratul nisa'i ubangiji ta lati wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw iradan fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair wa uhdirat al anfus shuh Allah ta'ala ce idan mace ta fahimci nushuzi ɗauki kai daga wurin mijinta ko ɗauki mu'amala daga wajen mijinta ko kuma ɗauki kai wato ta fahimci mijinta baya shi ne nushuza baya son saduwa da ita baya son kusantanta ko kuma ya ganta ma sai ɗauke kansa bai damu da ita ba ta fahimci dai son ta ya ragu a zuciyan zuciyar mijinta Allah ta ya ce babu laifi su yi sulhu a tsakanin su sulhu shine ta ɗan sauka daga wani ɓangare na haƙƙinta ta ɗan sauka daga wani bangare na haƙƙinta sai da ce za ta iya ciyar da kanta misali in da kuɗi ce ni ba sai ka kawo tafi ne ba na ɗauke maka to wannan sai ya sa ya ji daɗi maimakon ya sake ta gara ta ɗauke wa kanta tafi ne ko kuma wajen rabon kwana ta ce ni ka dinga min kwana ɗaya kishiyata kuma ka dinga mata kwana biyu duk wanda ya halatta domin akan a sake ta gara ta zauna a hakan ce kuma ta yafe kwanan nasu gaba ɗaya ma kamar yadda khadija radiyallahu anha ta yi saboda khadija ai sauta afwan kamar yadda sauta ta yi ta bar wa aisha radiyallahu anha ta kaga ta sauka daga wani bangare na hakinta Duk wannan saboda tsoron rabuwa ubangiji ta dace babu laifi su sulhu ko kuma sadaki na dubu ɗari ne yanzu na yafe maka dubu hamsin kaman dubu hamsin kawai ko kaman dubu ashirin na yafe maka dubu dubu arba'in dubu tamanin duka wannan idan an yi shi babu laifi ubangiji ta ala ce akwai alkhairi a cikin sulhu duk da cewa mace tana da rowan ta mijinta ta bawa wata kishiyar ta kwananta amma kuma in ababin sulhu ne ba laifi ko kuma ta sauka daga wani haƙƙinta to amma idan har akwai fa'ida a wannan abu zai sa zaman lafiya mijinta ya kara sonta babu laifi idan an yaka a cikin a wata ayan a suratun nisa bangiji ta lati la khaira fi kasiri min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas ومن يفعل ذلك ابتغاء Allah الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما الله تعالى babu wani alkhairi a mafi yawan ganawa mutane mafi yawan ganawa mutane bishirme ne ba alkhairi a cikinsa sai dai ganawa da za a yi umarni da sadaka taimakon bayin Allah ko taimakon addini ko kuma ma'ruf wani aikin alkhairi ne ana ganawa ne don a gina wani aiki na alkhairi ko kuma domin a yi sulhu a tsakanin mutane da ta dace dukkan wanda ya ganawa ta sulhu ko ta sadaka ko ta wani aikin alkhairi don neman yardan Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ce za mu shi wato lada mai girma daga wajenmu to kaga wani yana maka muhimmancin muhimmancin sulhu sannan hadisi ya tabbata a cikin sunan na Tirmidhi manzon kuma ya ce as-sulhu ja'izun al muslimina illa sulhan illa sulhan harrama halalan aw ahalla harama sulhu ya halatta tsakanin musulmi sai dai sulhun da zai haramta halal ko ya halatta haram duk sulhun da zai haramta halal da wannan sulhun bai halatta ba haramta halal kamar ku sulhu ina bin ka dubu biyar sai ku sulhu ya ba ta riga maimakon dubu biyar amma sai a ce rigan ba a yadda ka fi da ita ba kuma ba a yadda ka sa ta ba kaga an haramta maka halal kenan to wannan sulhun bai da wani amfani don dama amfani a baka rigar zaka sarrafa ta yadda yadda ga dama ne haka nan ko sulhun da zai halatta haram kamar yadda dai misali da zun ai sulhu da giya ko da naman alade ko da naman kare ko da naman jaki wannan sulhun haramun ne bai inganta ba sulhu mustahabbi ne inda aka samu jayayya wannan yana cewa haƙƙina ne wannan yana cewa haƙƙina ne a sakanta tsakanin su kuma shi yafi akan a zauna a cikin faɗa da jayayya amma yakan iya zama wajibi idan an ji tsoron girman al'amarin zai jawo fitina a cikin al'umma ko a dangi ko a tsakanin ƙabilu ko mutane ne masu daraja idan ba musu sulhu ba to kwana da magoya baya za samu matsala abin zai iya zama yaƙi fitina a cikin al'umma wannan sai zama yin sulhu a tsakaninsu sai zama wajibi saboda tunkuɗe barna saboda dar'ul mafasid tunkuɗe barnan abin da zai je ya dawo yasa hatta shi alkali a shari'ar da yake yi ko da gaskiya ta bayyana masa idan ya fahimci cewa idan ya yi shari'an abin zai jawo yaƙi a tsakanin mutane tsakanin ƙabilu guda biyu ko tsakanin yanki zumunci tsakanin masu zumunci guda biyu ɗa da uba zai iya komawa sulhu sai musu sulhu ne amma idan haƙƙi ya bayyana to ba a yin sulhu sai dai in an ji tsoron fitina ko kuma abu ya rikicewa alƙali ma bai gane ma waye mai haƙƙin ba to maimakon yi hukunci da son zuciyarsa sai ya tara su ya musu sulhu a zaurinsa maimakon a zauna a kotu a yi ai shari'a Wani mun karanta shi a baya inda shi mai tufatu za ka cewa wa sulhu yastada'i ilahu in ashkala hukumun wa in tabayyana al-haqqu fala ya لن يخرج بنافذ الأحكام فتنة نوشى ulil الأرحام Sulhu ne القالي zai kira. a yi idan shari'a ta rikice masa ya kasa gane yadda zai yi shari'a sa bai kai ba ya yi bincike bai gane ba ya tambayi malamai da alkalai duk an kasa warwarewa to sai kira su ya musu sulhu kawai yake amma idan gaskiya ta bayyana ba maganan sulhu sai dai a hali biyu dan ya ji tsoron fitina sai ta faqumul amr al'amarin zai girma har ya zama yaki tsakanin jama'a guda biyu to nan yi sulhu domin a kwantar da fitina ko kuma ya zama za a yanke zumunci kamar ɗa da uba ne suke shari'a, in yanke hukuncin har abada baban ba zai saurari ɗan ba zai tsine masa ma sai musu sulhu kawai maimakon a yi an shari'a a bawa uba rashin gaskiya a sarari a ce shi ne bai da gaskiya wannan idan ya zama ne irin haka wajibi ne a yi sulhu a tsakanin al'umma kamar yadda ubangiji ta ke faɗa cikin suratul hijrat yace wa in ta'ifatani min almu'minina ikhtatalu fa aslihu bainahuma idan mutane guda biyu suka nemi su yaki juna ko da ba su fara yakin ba to koyi sulhu a tsakanin su domin an fara yakin ko ba ta inda za ta tsaya ba ita fitina farko ta aka sani ba a san ba san karshen ta ba idan ta fara ba a san inda za ta tsaya ba wannan ayan ta sauka akan jama'u guda biyu daga cikin ansarawa wanda suka fara rikici da takalmi wanda ya wurgi wannan da takalmi wanda ya bugi wannan da hannu sai aka ce a yi sulhu a tsakaninsu duk wanda ya ki sulhun kuma to a taimaki ɗaya bangaren a yaƙe shi saboda idan aka tada wannan fitinan ba a san inda inda za ta tsaya ba ai fitintuno da yawa sun fara kaɗan kaɗan ne sannan daga baya suka yi girman da aka kasa shawo kansu har aka yi shekaru ana bugawa sai ce wa hawa ka mislil bai'i fil iqrari kazaka lil jumhuri wal inkari wa hawa shi sulhu ka mislil bai'i kawai misalin ciniki ne fil iqrari wajen iqrari idan mutum ya ce yana bin ka dubu ashirin sai ka ce to karbi rigan nan maimakon dubu ashirin shi kenan ya sai rigan ka dubu ashirin kenan tunda ya halatta ya saya ya halatta ku yi sulhu kuma ka za ka haka nan wal inkari da inkari ne jumhuri ga mafi yawan malamai ina bin ka dubu ashirin a ba ka bina ka ta da rikici to zai zan kai karanka ni ma na son shari'a ka karɓi buhu masarar na maimakon maimakon kuɗin ka sai karɓa shi kenan shi ma ana yin sulhu a irin wannan a bisa fahimtar mafi yawan malamai amma wasu suna ganin in an yi inkari ba sulhu ba ni kaza ina bin ka kaza baka bi na to ba wani sulhu kuma da za a yi sai dai a je a yi shari'a kuma shari'a ta tabbatar da ta tabbatar da mai haƙƙi sa amma zan mafi inganci ana iya yin sulhu saboda ita shari'a ai ba ta da daɗi ko da kana da gaskiya sai ka ce to karɓi kaza maimakon maimakon kuɗinka to da ka sulhu yana halatta tsakanin wato ainihin wanda suke jayayya da ittifaqin ko da ijima'in musulmi kuma kamar yadda yake halatta a yi ciniki aka yake halatta kuma a yi sulhu domin sulhu shi ɗin ma canji ne maimakon a baka kaza ne aka baka kaza shi ma kuɗi ne za ka ba ka karbi wani kadara ko ka ba da kadara ka karbi wata kadara shine shine ciniki sun an yi inkari ma ana yi ana iya karban wata kadara a maimakon kuɗi ko a karbi kuɗi a maimakon maimakon kadara kana bin mutum mota sai baka kuɗi maimakon motan ko kana bin sa kuɗi sai baka mota maimakon maimakon kudi da yake ka ko kudi da kake bin sa sai ce faja'izun fil bai ijaza mutlaqa shi wa bai an yuttaqa wa ja'izun fa ja'izun fil bai'i duk abin da ya halatta a harkan ciniki to jaza ya halatta a sulhu mutlaqa saki babu qaidi in dai wannan abu ya halatta a sai da shi ya halatta kuma a sulhu a cikin sa duk abin da zaka ba da kuɗi ka karba to in kana bin kuɗi zaka iya karba duk da zaka sayi shi da kuɗi kana bin kuɗi zaka iya karba duk kadaran da zaka iya barwa a baka wata kadara to in wata kadaran kake bi za ka iya karban wato ainihin waccar kadara so da haka faja'izun fil bai'i duk abin da ya halatta a harkar ciniki ja da fihi ya halatta a cikin sulhu mutlaqan cikin babu kaidi idan kaga sulhun ya haramta to a ciniki ma haramun ne wa matuqiya bai'an abin da aka hana bai'an wajen sayarwa yuttaka to ana kiyaye shi a sulhu duk abin da haramun ne ka saye shi to ba za ka sulhu da shi ba giya haramun ne gunki haramun ne alade haramun ne kare haramun ne mushe haramun ne wannan duk ba a sulhu da su idan riba zai shiga cikin sulhu to haramun ne saboda in riba ya shiga a cikin ciniki shi ma shi shi ma haramun ne ina ya halatta na yi sulhu da kai idan ina dinka kuɗi ka bani wani kaya wata kadara kamar yadda idan kana da kadara zan iya baka kuɗi ka fi kadaran dan ina bin ka kuɗi kuma za ka iya bani wata kadara a maimakon kuɗin da nake bin ka ina bin ka miliyon biyar kana da fili shi nan sai in karɓi filin a maimakon miliyon biyar ɗin ko da bai kai haƙƙi nawa kaga sulhu ne kamar yadda halatta in sayi wannan filin da wannan kuɗin haka nan aka si ana bin sa fili sai biya ka da kuɗi za ka rubi filin filinka ko aron motarka yana amfani da ita shi nan sai baka kuɗi a maimakon a maimakon mota ne kare kamar ya saya ne kamar ya saya ne so da haka idan mutum kana bin sa wata kadara sai ya ɗauki kuɗi ya baka to wannan kamar ciniki kuka yi ko kana bin sa kuɗi sai ya ɗauki kadara ya biya ka maimakon ka, wannan mahbubai bai ne ciniki ne tsantsa haka nan idan wato kana bin sa kuɗi dirhami sai biya ka da dinari to shi ma sarfu ne babu matsala a ciki amma zama ya dambiyali ina jin ka dala dubu ya kamata ka biya ni da dala ne sai ce to ka biya ni da dubu ɗari biyar da sittin sai ka bani dubu ɗari biyar da sittin amma dole ya zama take za ka bani saboda in canji ne ma take za mu yi ga dala ga nera idan biyar hannu da hannu to shi ma sulhu dole sai ya zama hannu da hannu domin kada riba ta shiga ciki duk abin da ake kiyayewa a ciniki to ana kiyaye shi a ababin sulhu sulhu domin shi ma kamar cinikin ne shi ta ce duk abin da haramun ne a ciniki to haramun ne a sulhu baya halatta ina bin ka dirhami goma zaka biya ni yau sai a ce to shikenan yanzu ka biya ni da dinari biyar amma tseren juma'a za a bayar ko sai jibi ko sai bayan sati daya haramun ne saboda in canji za mu yi dole ya zama yadan biyar ne hannu da hannu ka ke na shiga cikin abin nan cikin haramun wannan riba ne haka nan idan ina binka abin nan kana bina wani kadara zan biya ka da kuɗi abin nan kana bina wata kadara zan biya ka da kuɗi to in biya ka da kuɗin a yanzu ba wai sai zuwa an jima ba saboda shi ma in a babin ciniki ne ba a yin cinikin bashi da bashi ba a yin addainu ne. misali yanzu sai yin cinikin kaya da kai kayan babu shi baka sayo shi ba za ka je ka nemo shi a Legas ko a Dubai ko a China ko a Kano sai yanzu ya dubu hamsin in ce to amma sai ka siyo kayan ka kawo mini kafin baka dubu hamsin in wannan haramun ne domin idan muka rabu a haka zai zama kana bi na dubu hamsin ni kuma ina bin ka kaya ya zama addini biddini bashi da bashi cikin bashi da bashi kuma haramun ne saboda hadisin laula juzul kali ubil kali baya halatta a yi cinikin bashi da bashi isnadin hadisin da'ifi ne amma dukkan malamai sun yi ijma'i baya halatta a yi cinikin bashi da bashi imam amma ya ce ajama annas ala annahu la yajuzu dainu biddai duk malamai sun jima'i bai halatta a yi cinikin bashi da bashi ba to cinikin bashi da bashi kuma yana da sura guda uku akwai ibtida'u daini biddain akwai bai'u daini biddain akwai kasxu daini biddain ibtida'u daini shi ne kawai misali da ne da azumi abun baka da shi kai ma nemo shi za kai sai in saye shi kuma ni ba zan baka kuɗin ba sai ka kawo in oda zan baka in mun yi ciniki muka na siya miliyan ɗaya mota ce na siffanta maka ita yadda za a sai a ga mota ɗinta da komi sai muka yi ciniki da kan miliyan uku to lallai in ɗauki miliyan uku nan in baka take sai zama ni na biya ka ina bin ka mota amma in har sai ka kawo ne biya ka ya zama yanzu ina bin ka mota kai kuma kana bi na kuɗi ya zama ibtida'u daini biddain mun kulla bashi da bashi wannan duk malamai sun ijma'i haramun ne akwai kuma bai'u daini biddain bai'u daini biddain ina bin wani bu mazara to yanzu maimakon bu masaran da kake bin wani ni na sayi wannan buhun masaran dubu goma to wajibi ne ka ɗauki dubu goma nan ka bani ka gani ba bashi tsakana da kai kan kuma kana bin wancan bashi amma in ka ce in kai ciniki da shi ina bin wani buhun masara ya kace ka sai buhun masaran dubu goma ba ni sai ka ce ni ma bashi ne sai rana a tsayo ya zama bai udeni bideni an sai da bashi da bashi kenan manzo sun ya ce wala juzu dai bil dain alkari bil kari ba alata yi bashi da bashi sai kuma fasxu daini bil shi shine wanda sulhu zai shiga a ciki ina bin ka buhun masara maimakon ka bani buhun masara sai muka yi sulhu da kai za ka bani dubu goma kai da ke bin buhun masara maimakon buhun masara ga dubu goma maimakon buhun masara to idan mun yi haka dole ne ka ban dubu goman take amma an kace to ba damuwa sai na ci kasuwa ran laraba zan kawo maka abin nan dubu goma ita ma bashi ne kuma yanzu wannan ka lalata bashi da bashi da ba halarta, ya zama addini biddini ya zama bashi da bashi haramun ne kaga sulhu muka yi maimakon kuɗi na maimakon buhun masara na ka ban kuɗi ko kuɗi kake bi na zan biya ka da buhun masara to dole ka bani yanzu ta ayi ta ta amma wannan cin ma sai wani lokaci to yanzu ka bata bashi da wani bashi ne har yanzu dai ba a rabu da bashin ba ya zama addini bidini bashi da bashi to wannan sulhun bai halatta ba kamar yadda cinikin bashi da bashi bai halatta ba haka sulhun bashi da bashi bai halatta ba Ba ya halatta duk abin da haramun ne a ciniki to haramun ne kuma a a ainihin wato sulhu sai kiyaye wannan ka'ida na gaba ya ce ka sulhi bil fiddati aw bil zahabi tafadulan wa bi ta'akhurin ubi ka sulhi kaman sulhu bil fiddati da azurfa sune dirhamai kenan aw bil zahabi ko da zinari sune dinarai tafadulan amma wani ya fi wani aw bi ta'akhurin ko ai jinkiri in ma sun zama daidai wa daida ubi an ki wannan shi ma haramun ne wato ina dinka dinari goma za ka biya ni da dinari goma wasu kala daban amma duk dinari ne duk azurfa ne ke abin nan duk zinari ne sai dai ka biya ni yanzu kamar yadda ina zai canji zina dinari da dinari dole ya zama ya dan biyadi kuma dole ya zama daidai wa zina goma goma inda zan ɗauki wannan nawa goma ne kai ka biya ni da sha ɗaya baya halatta domin riba ta shiga ciki kamar yadda sayarwa ba zan baka dinari goma ka ban dinari sha ɗaya ba ba ka baka dala dubu goma ka ban dala dubu goma sha ɗaya ba ko naira dubu goma ka ban naira dubu goma sha ɗaya ba baya halatta ta wata a sulhu ma inda jinsin su ɗaya ne haka nan in dirhami da dirhami ne dole ya zama daidai wa daida sannan kuma a bani take dirhami goma nake binka za ka biya da wasu dirhami goma ba irin wannan ba to ka biya ya zama goma goma kuma daidai wa daida daidai wa daida ba za a yi ba za a fifiko ba sannan kuma yadan biyadin hannu da hannu ka bani in baka amma idan jinsin su ya saba sai ya zama dinari nake bin ka zaka biya ni da dirhami ina bin ka dinari goma sai muka yi sulhu zaka biya ni da dirhami ɗari ko ta dinari tana matsayin dirhami goma wannan ya halatta kada dirhamin ya fi dinarin saboda ya fi adadin dirhamin ya fi adadin dinarin saboda dinarin ya fi daraja jinsin su ba ɗaya bane wannan zinari ne wannan azurfa to ya halatta amma ya zama yadan da biyadin hannu da hannu saboda faman zada a wista zada faƙar ba in ka ƙara ko ƙara maka ya zama riba in an samu jinkiri ya zama ya zama riba shi ma wannan saboda hadisin bukhari da muslim منظر سمعاتي آية إيه؟ لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع منها غائبا بناجز منظر سمعاتي آية كركو سيدا زيناري دا زيناري سيد ديجي دي وديدا كركو كار وني أكون وني إنه ديناري دا ديناري جنا نيرا دا نيرا dala da dala sefa da sefa ya zama daidai wa daida ka bani goma na baka na baka ba dubu goma na baka kai ma ka bani dubu goma kar in ƙara ko da naira ɗari na ƙara naira ɗari ya zama ya zama riba sannan haka nan dirhami da dirhami shi ma daidai wa daida in ka ƙara dirhami in ka ƙara dirhami ɗaya nawa goma naka sha ɗaya ya zama riba wannan su ma kai ce kar a ƙara kuma kar a sai da wanda baya nan da wanda yake nan ni ga nawa dinarin kai kuma naka sai daga baya zaka bani ga nawa neran naka sai daga baya zaka bani ga nawa dalan kai kuma naka sai daga baya kaga an samu jinkiri kenan ko ga dala na sai fadin ka sai daga baya ka bani ga riyal dina neran ka sai daga baya ka bani wannan duk ba ta shiga ciki ya zama ul ghaibi bin najis dole ya zama suna nan gaba ɗayan su so da haka dole ya zama yadan biyadi kar a samu jinkiri shi yasa yake au ta'akhurin ko ya zama akwai jinkiri to ubi an ki wannan sulhu din kamar yadda a ciniki aka ci shi so da haka yanzu akwai sulhu da dinari ake binka zaka biya ko dala ake binka zaka biya da naira to ka biya take domin canjin kuɗi da kuɗi kuka yi in an yi jinkiri ya zama ya zama haramun ya zama riba sai ce wasulhu bil mata'umi fil mata'umi nasi'atan rudda ala umumi. wasulhu sulhu bil mata'umi da abinci fil mata'umi a cikin abinci nasi'atan kuma za a yi jinkiri ba za a bari yanzu ba rudda an mai da wannan sulhun ala al'umumi akan umumi shi ma abinci da abinci sai ya zama mislan bi mislin daidai wa daida in jinsin su ne na biyan ka buhu masara ɗaya za ka bani buhu ɗaya ba ka bani buhu da kwano ɗaya ba kwano goma kwano goma haka shinkafa haka wake haka alkama haka sha'ir abinci da abinci dibino da dibino ya zama daidai wa daida idan ko ya saba ya halatta wani ya fi wani amma ba ya ya zama nasi'atan da jinkiri ba dole sai ya zama yadan biyadin hannu da hannu ya halatta in baka buhun masara uku kuma buhun wake daya amma kuma ka bani take ina bin ka buhun masara uku sai ka ce biya ni da buhun wake ɗaya eh, kai wake ka noma sai ce bismillah amma dole ka bani ba za ka ce a ah, sai bayan wata ɗaya ko sati biyu ba domin an samu jinkiri kenan wannan sai zama sai zama riba baya halatta wannan saboda hadisin da imam muslim ya rawaito manzon sa yana cewa az-zahabu biz-zahabi wal-fiddatu bil-fiddati mislan bi mislin ko kuma alburru bil burri sha'iru bil sha'iri wa tamru bil tamri bi mislin sawa'an bi sawa'in zinari da zinari azurfa da azurfa dibino da dibino alkama da alkama sha'ir da sha'ir gishiri da gishiri to dole ya zama mislan bi misli daidai wa daida kuma bi sawa'in wato daidai wa daida wani ya fi wani kuma ya hannu da hannu kar a yi jinkiri wa idza khalaqa hadhihi al-asnaf fa bi'u kayfa shi'tum in ya saba wani zai iya fin wani amma kuma sai ya zamana an bayar hannu da hannu kaga idan azurfa in dinari da dinari ne daidai wa daida masara da masara gero da gero dawa da dawa ya zama daidai wa daida kuma ina baka ka bani a ciniki in kuma sulhu ne dama ina bin ka muna yin wannan sulhu din zaka biya ni da wani da jar masara misali ta farar masara ne sai dai ka bani yanzu an yi jinkiri ya zama ya zama riba amma in jinsin ya saba to wannan ya halatta wa idza ikhtalafa hadhihi al-asnaf fa bi'u kayfa shi'tum idza kana yadan bi yadi zan baka masara ne ka ban dawa kai ban dawa buɗe masara bu biyu akan masara bu biyu amma ka bani yanzu ba sai nan gaba ba dan jinkirin to shine riba yake shiga ciki duk abin da nake bin ka na abinci in zaka biya ni da abinci in jinsin iri ɗaya ne sai ya zama daidai wa da sannan kuma a bani taki in kuma jinsin ya saba to adadin zai iya saba wannan ya zama biyu wannan uku ko wannan hudu wannan biyar amma ya zama yadda biyarin hannu da hannu ba tare da an samu an samu jinkiri ba su zo da haka in dai ka fahimci babin ciniki za ka fahimci babin sulhu duk abin da haramun ne a ciniki haramun ne a sulhu duk abin da sharadi ne a ciniki sharadi ne kuma a ababin sulhu sai ce wal waqu min dainin ala ta'jili abil mazidu fihi lit ta'jili wal waqu akanan baya halatta wal waqu ragewa min dainin daga bashi ala ta'jili a bisa da shi ya in ka bashi ajalin bai yi ba sai ce to na rage maka kaza ka biya ne yanzu suka ce haramun ne awil mazidu fihi ko kuma a ƙara maka wato bashin littadiri domin jinkiri yau ne ya kamata ka biya ni sai ka ce ba ka da shi ya ce tun kana son a daga maka kaba zuwa rana a yau ka ƙara dubu biyu wannan ƙarin riba ne haramun ne riba ne haramun ne kaga matsala ce guda biyu matsala ta farko ita ce ba wa ta'ajjal a rage maka ka biya yanzu biyo kuma zid wa ta'akhar ka tsara a jinkirta maka ka tsara a jinkirta maka ba wa ta'ajjal matsala ce wanda take da rikici amma zid wa ta'akhar ka tsara a maka jinkiri wannan babu rikici kowa san riba ne ina bin ka bashi sai in ce sai ka biya ni yanzu ajalin ya in baka biya ba kuma sai in ka tashi biya na ka kara mini kamar irin yadda bankuna suke yi in an maka ajali in baka biya ba to za a kara maka kuɗin ruwa wannan duma ne sun ijma'i haramun ne su kan ma farkon ma da ruwa za ka karba to ka da ma farkon baka karba da ruwan ba amma tun da kayi jinkiri sai an kara maka kuɗin ruwa wannan haramun ne wannan babu iskali a cikinsa domin riba ne kuma shine irin riban jahiliya yin riban riban jahiliya ko dai ka biya ni yanzu ko kuma a ƙara maka kamar yadda ibn abi zai a kira ne yake cewa wa kana riban jahiliyati fi diyun riban jahiliya ya kasance a cikin harkan bashi ne ko dai ka biya yanzu ko kuma ka kara shi yasa wasu ka fassara hadisin innamar riba fin nasi'a daga cikin sai daga cikin tawilin da aka yi wa hadisin fassaransa cewa riban da ya fi kowanne tsanani shi ne riban jinkiri Shi ne idan lokacin biyan bashi yi baka biya ba a ƙara maka Shi ne riban da ya fi kowanne tsanani a cikin riba riban kasan shi ma hawan hawa ne ko kamar yadda ya zo a hadisi mafi karancinsa mafi sauƙin laifinsa shi ne kawai mutum ya yi zina da mahaifiyarsa a zina naifun a riba naifun wa ƙuna baban aisaruha mislu an yanki har rajul ummahu zina yana da kofa zina yana da kofofi saba'in da wani abu mafi sauƙin kawai mutum ya zina da majiyar to wanda ya fi tsanani shine riba duyul ana jin ka bashi baka samu kan ja ba lokacin ai a saki kara maka wasu sun fassara inna riba fi nasi'a da wannan da cewa wasu malamai sun fassara shi da zahirinsa hadisin kamar yana nuna babu riba sai riban jinkiri amma dai an samu hadisin da suna kuma akwai riban kari wanda ba ba jinkiri ba in jinsi ne ya kara zai zama wato ainihin riba ne wanda muka yi bayani sadazun sai hadisi ne ya zama hadisi ne mansuki ah, abin da ya shafi ba wa ta'ajjal lokacin biyan bashin ka bai ba za ka biya ne a ƙarshen wata shi mai bin ka bashi yana buƙatar kuɗi a farkon wata sai ce to maimakon zuwa ƙarshen wata ka biya ni in rage maka man ka biya ni yanzu ka haka yanzu zaka taimaki mai bin ka bashin ne ka biya shi a bai wajen ba kotun duniya da je a biya shi bashin sa yanzu to sai sai rage ajalin sai rage maka kuɗin domin ka rage masa ajali sai ka biya shi yanzu wannan malamai suke sabani akan wannan wasu malamai suka ce haramun ne wanda suke mafi yau malamai kusan masawafi guda hudun nan gaba daya sai dai kaɗan daga cikin malamai mazhaba shafi'iya hambaliya hanafiya da malikiya ibnu abi zai alkira cikin risala yana cewa wala tajuzu alwadi'atu min ad-dayn ala ta'jilihi wala ta'khiru ala ziyadati minhu ba halata a rage maka bashi don ka biya yanzu yanzu alhalin ajalin bai yi ba ko kuma a ƙara maka don a ƙara ajali ba ya halatta suka ce haramun ne mun fahimci matsalan akwai bambanci kuma don gara na bayani da wuri don ajalin ya yi fa dama yau zan biya ka bashi sai ka ce to yau ne bashi na nawa nake min ka dubu ashirin ka dubu goma kawai wannan babin taimako ne wannan ba iskali a ciki amma magana da ake ajalin bai zo ba sai a rage maka don ka biya yanzu shi ne wanda malamai suka yi suka yi saɓani a kansa ina binka naira ɗari dubu ɗari za ka biya ni watan biyu yanzu watan sha ɗaya sai in ce to ka biya ni dubu tamanin maimakon dubu ɗari abdullahi bin umar ya ce bai halatta ba haramun ne da shi da wasu daga cikin wasu daga cikin sahabbai abdullahi bin abbas ya ce ya halatta akwai hadisin da yakan nuna kamar ya halatta hadisin bukari da muslim hadisin ka bin malik ya ce ya yi jayayyan biyan bashi tare da wani da ake ce masa ibnu abi hadrat har muryan su ta ɗaukaka manzala ta sama ya ji su suna masallaci ji daga cikin gidansa sai manzala ta sama sai ya ɗage labulin gidansa ya fito sai ke gaya wa kaf ya kaf yake labbaika ya rasulallah sai ce ba'adin dainika haza ka ɗan rage bashin nan ka rage sai nuna masa haka ka ɗan rage masa rabi sai ce to ya rage rabin ya biya shi rabi sai ce ya ta ibnu abi hadrat kuma sai ce kun faqa bihi ta shi ka biya shi kaga an rage masa sulhu ne wannan ko ka biya ni bashi na ba ni da shi ba yanzu zan ce kamata na biya ka yanzu ba ka bin hakuri ka yi a ka biya ni manzo Allah ya ce to kai ne neman a biya ka bashi nan ka rage mana sai masa haka ya rage rabi sai ce to ya rage ya rasulullah sai ce to kai kuma tashi ka biya shi sai biya shi kaga yanzu an rage ne aka biya to amma sai dai hadisin baya nuna kafin ajali ne wannan aka yi shi ko kuma bayan ajali ya sauka baya nuna haka sai dai zahirinsa zai fi karfafan bayan ajali ya sauka da tun aka kama jayayya jayayya akan akan biya din to saboda haka wannan matsala matsala ce da malamai suka yi suka yi sabani a abin nan a kanta su waɗanda suka ce bai halatta a yi haka ba suka ce ai saboda shari'a ba ta yadda saboda ajali a yi ƙari ba hakanan kuma ba za ta yadda saboda ajali a yi riƙi ba yanzu mutumin da zai biya ka bashin ka yau sai ya zama na, bai da ba zai iya biyan ka ba ko bai da shi ko zai cutu sai kace to idan sai rana a teyo ne zan ƙara maka kwana uku ko tafi to za ka ƙara dubu ɗaya kaga yanzu an ƙara dubu ɗaya nan saboda ajali ne a yi maimakon ajalin da aka ƙara sai zama riba sai suka ce idan mutum yana bin ka dubu ɗari zai biya ka ƙarshen wata a farkon wata sai ka ce to ka bani dubu tamanin ka bani dubu tamanin na bar maka dubu ashirin sai zama kamar yanzu ajalin nan da za a ƙara zuwa ƙarshen watan nan shine aka siya da dubu ashirin kamar yadda wancan ajalin da za a ƙara shine aka siya da dubu ashirin an ƙara dubu ashirin sun ka ce ta yi ne shari'a ta riga ta hana canja ajali da ƙari da kuɗi canja ajali da da kuɗi to da haka suka ce bai halatta ba sai ya zama kamar kenan kai da ka biya wato aka baka dubu ɗari sai ka biya dubu tamanin suka ce kamar ka sayi dubu tamanin ne da dubu ɗari eh, dubu ɗari ne da dubu tamanin kaga an samu fifiko kenan kamar ka sayi dubu tamanin ne dubu domin wannan ciniki ne to da haka suka ce bai halatta ba to da haka shari'a ba ta yadda da a sanya ajali ne zama maimakon kuɗi ba ko ƙarawa za a yi ko ragewa suka ce saboda haka bai halatta ba to kaga wannan shi kuma yana da bambanci da tausayawa ko in abin nan eh, nawa nake binka dubu ɗari a biya tamanin kawai shi wannan ba kai ba ruwanka da ajalin ko da ajalin bai yi ba in ya zo ya biya ka sai ka karba wannan ka tausaya masa ne amma wani na matsu da kuɗi gaskiya na son ka biya ni yanzu maimakon ya kai karshen watan nan na rage maka dubu ashirin ka biya ni yanzu to kaga ya sayi kwanakin da suka rage na ajali nan da dubu ashirin suka ce to wannan daidai yake da lokacin biya ya yi ka ce ba za ka biya ba a ce to sai ka kara dubu ashirin kaga kwanakin da za a kara can gaba an saye su da dubu ashirin suka ce ya zama abin ya zama riba kaga wannan zai shiga cikin bashin da aka sanya wa ajali sannan kuma ake son a ribaci ragewan kwanakin sai aka rage kuɗi amma bashin da kwata-kwata bai da ajali ba irin ba galibin basu sukan da muke wani dala ba yaron dubu goma ba faɗi ma ran da za a biya ba zuwa wani dan lokaci ko in na samu zan biya ka kaga wannan kowane lokaci aka ta kai ba ni dubu biyar ba ni dubu biyar na bar maka dubu biyar kaga wannan dama babu ajalin ballantana a ce an sai ajalin da me da da canji irin kana bin kwastoman ka kuɗi ya zo ya sai ka yana sayan ka wurin ka kuɗi sun makale kana bin sa dubu ɗari biyar ka matsa ya ce wallahi ba da shi kake to ka biya ni dubu ɗari biyu da hamsin in ka biya dubu ɗari da biyu da hamsin na yafe maka ɗari biyu da hamsin wannan ba ne iskali a cikin ka ko dai ya zama dama ajalin ya yi ko kuma dama ba a yi ajalin ba amma in dai zai ci riban wannan ragin saboda wannan ajalin ne to ne wanda aka wanda wanda aka hana shi ne ba wa ta'ajjal amma in haka kawai ka zo ka cewa mutum ya rage maka rage masa bashi kowa ne duk Allah kudin nan da kake bi na bashi wallahi sun bin yawa ni har har hana ni bacci suke yi Allah ka rage mini mana sai ke ba da ma ka biya dubu hamsin maimakon dubu ɗari wanda ya taimake ka ne wannan ya taimake ka kamar yadda manzon sa ya sa kab binu mali ya taimaki ibnu abi hadra ya karje masa bashinsa kuma hadisi ya inganta a cikin sayi muslim da tirmidhi yace man anzara mu'siran an wada a adallahu Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu lafazin a adallahu Allah tata arshihi ko tata dhilli arshihi yawma la dhilla illa dhilluhu duk wanda ya dan jinkirtawa wanda bai da shi ka ba mutum bashi bai da shi ba bai da shi kwata kwata ma dama bai da shi kwata kwata kan wajibin ka ne ka jinkirta masa an kana zo usratin fa naziratun ila mai sana amma wannan yana da shi ne in ya biya ka zai takura sai ka ci ba damuwa na kara maka lokaci sai ka masa haka ko kuma ka rage masa ma bashin ka ce ba ni kaza kawai maimakon kaza din ka biya kaza kawai maimakon dubu ɗari biyar ka ba da dubu ɗari uku Maza su ce duk wanda ya haka Allah ta'ala zai sa shi a inuwan al'arshi ranar alkiyama ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwan. Kaga wannan babin taimako ne ba babin ba ne. ciniki To idan ciniki ne a ko sulhu ne aka yi shi a haka. Kai za ka fa'idanta da wannan rage lokaci da aka yi lokaci da yawa shine wanda mafi yawan malamai suka ce haramun ne. Amma in ka yi shi a babin taimako ne ka sassauta wanda kake jin bashi wannan babu wani matsala a ciki. wani a cikin babul muwasa ne ba a cikin babul bai'i awi sulhi babin taimako ne ba babin wato tuniki ne ko kuma abin nan ko kuma sulhu ba na fata an fahimci matsalar nan ce wal jam'u fi sulhi li bai'in wa salaf wa ma abana ghararan bi saf. wal jam'u hadawa fi sulhi a cikin sulhu li bai'in ga ciniki wa salaf da kuma rance wa ma a bana gararan da duk wani sulhu da yake bayyanar da garari wani abu da ba a san ƙarshensa ya zai zama ba bizar tasaf ya siffantu da wannan hani shi ma bai halatta ba haɗa ciniki da da abun nan da da rance a sulhu suka ce baya halatta sun yi misali kamar ya zama kana bin mutum dinari ɗaya lokacin biyan dinarin ya yi sai ku yi sulhu da shi akan ya baka tufafi da rabin dinarin ya baka riga maimakon rabin dinarin rabin dinarin kuma sai zama bashi suka ce to anan ka haɗa ciniki ka sai rabin dinari riga da rabin dinari sannan kuma ka sayi abin nan kuma ka haɗa da bashi da rabi rabin dinari kuma ya zama bashi suka ce ba a haɗa ba a haɗa da wannan da wannan saboda a ciniki ba a haɗa sarafun wa bai'un ba a haɗa ciniki da da ainihin bashi a ciniki abin nan abin da ya shafi ciniki hakanan suka ce a sulhu ma ba a wannan ba a haɗawa sai dai wannan mahazurin bai bayyana ba a wannan misali me me matsalan a ciki ina jin ka dinari daya bari ce ina jin ka dubu biyu sai na karɓi rigan ka a maimakon dubu daya yanzu ya rage bashi na nawa dubu daya to me iskalin a ciki ai ciki da muka yi na dubu ɗayan da ke da wannan rigan wancan bashin kuma yana nan akan asalinsa ba za a ce an haɗa bashi da ciniki ba dama can bashin yana nan ciniki ne dai aka zo aka yi na rabin bashi aka yi su a rabin abin a rabin bashi inda zai fito sai dai a ce idan kuka zo sulhu da dinari sai ka to zan karɓi riga maimakon dinarin nan amma a bisa sharaɗin ka bani auren mashin ɗinka ko motarka to kaga wannan ya zama bashi ne da ya jawo me ya jawo amfani ko za mu yi sulhu da kai zan karɓi buhun masara maimakon dubu goma da nake dinka, amma da sharɗin za ka bani bashin dubu hamsin kaga wannan bashin ya dawo maka mai amfani to muna da ka'ida kuma kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba duk bashin da ga amfani wannan bashin riba ne to kaga kenan wani bashi ne daban sai aka hada shi da wannan sulhu din to sai zama ka hada sulhu da bashi to kaga ka amfana da sababin bashin da ka ba shi ko bashi fi lai ake ba da shi ba amfana da ba amfana da shi wannan shine asaran da Imam Ali wa hadisin naha an bai'in wa salam hana cinikin bashi da daranci Imam Ali yake tafsirin wannan shi an yaqulu ar-rajulu lir-rajuli akhudhu fil adaka kaza bi kaza ala an tusallifani kaza zan sayi abun sayarwanka kaza amma ka bani bashin kaza nan sai motar ka miliyon ɗaya amma za ka bani bashin dubu ɗari biyar to kaga bashin ya jawo maka amfanin an sayar maka mota wannan sai ya zama sai ya zama riba haka ma mali ya fassara hadisin abun nan amuwar amali baya a halatta saboda rance ne da ya jawo amfani haka nan dukkan sulhun da yake bayyana da garari algarar shine majhulul aqiba kashi abun ba a san ya zai zama ba kamar yadda a ciniki haramun ne to haka nan kuma a a sulhu ma haramun ne misali a ciniki bai halatta ka sai da motar ka da aka sace ba wai in an gane ta sai ka sai da ita miliyan biyu in an gane ta shi kenan za a kawo masa ita sai ba gane ta ba kaga ba tabbas za a gane ko ba za a gane ba wannan shi ake cewa garari ko raƙumin ka zai bata ko kifi a abin nan kifi a ruwa ko abun nan a sama zai sunan za tsuntsu a sama ko kuma bai'ul ma'adu abinda babu shine kwata-kwata ka ta idan sayar maka wani abu zan nemo maka shi babu abun kuma wai za ka nemo shi ko kuma bai'ul majhul akwai wani abu a na nawa za ka saye shi ka yi dubu ɗari ka kai ka dauka mai kima yadda aka zaro ya kaga wani to su takardu ne ko duwatsu to ba yadda da wannan cinikin ba wannan shi ake cewa garar manzo Allah na ha anil garari manzo Allah sama ya hana cinikin garari to haka nan sulhu ma ba yadda ba ina bin ka dubu ashirin shi na an sace maka keke sai ka ce to yanzu keke na da aka sace nan na biya ka tafi da dubu ashirin in an gane shi za a kama ka, ko ka je ka nemo shi ai ba za a gane ko ba za a gane ba ko raƙumi na da ya bata ko kifin nan da ke cikin ruwa ina duka wannan bai halatta ba domin akwai garari majahulul aqiba ne ba san yaushe za a gane ba sai ce wasulhu bi ta'ami qabla al min zimmatin fa za ka gairu marbi, wa in ya kun yi kubabu min amana fa halatul jawazi musabana wa sulhu sulhu duk ta'ami da abinci kablal kabdi kafin a karɓa min zimmatin daga wuyaye fa za ka gairu murdi, wannan ba yadda da shi ba ba yadda da shi ba ku yi sulhu da wani abinci da mutum ya siyo kafin kafin ya karba na sayi masara kwano goma ana bi na dubu uku sai sai to shi kenan ka karɓi masaran nan maimakon dubu ukun ka kuma ni ban karɓo masaran da auna na gani ba haramun ne baya halatta da bai halatta ka sai da abin da ka siyo ba kafin ka karɓa baya halatta saboda hadisin muslim manzo sun ce man ishtara Aman, fala yabiu hatta yaktalahu duk wanda ya sai abinci kar ya sai da shi sai ya auna ya tabbatar ya karba ya auna ya cika to shi ma sai je sayarwa wani amma kafin ka karba ba za ka sayar ba don kan ka karba ma in abun ya lalace ai shi wanda ya sayar maka ne da asara ba kai da ka sayo ba to ana da ka sayar domin ba ka sai da abun da ba za ka ɗauki asaransa ba yasa duk abun da ka saya kafin ka karɓe shi ba za ka sayar shi ba sai ka karɓe shi tukun ya zama in an yi asaransa ma kai ne kai asaransa to nan ne za ka iya cin ribansa to haka nan a sulhu ma ba a yi sai an wato sai an karɓa hadisi ya tabbata daga zaidu bin sa'id hadisin musnad na imam ahmad yace na har rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tubta'a sila'u an tuba'a sila'u haythu tubta'u hatta yahuza hatta tujaru ila rihalihim manzo sama ya hana asiri wato a saida abun sayarwa da aka sayo har sai yan kasuwa sun karba sun kai wurin su sai ka karba daga hannun mai sayarwa wanda ya sayar maka kafin ka sayar amma yana hannun wanda ya sayar maka ba yadda ka sayar ba don ai in ya halaka shi ne da asara ba sai ne da asara ba kuma a zamanu bi zamani ne abin nan alkarashi bi zaman wanda yake cin riba shi yake ɗauka asara algurmu bi zamani wanda yake ɗauka asara shi yake cin shi yake cin riba to sai ce wa in yi yuqdabu bin amana amma in wannan abun sai in ana karɓo shi ne daga bashi ba sai kai ba bashi aka baka masara kwano biyar wani kuma yana bin ka dubu biyu da Allah ka karɓi masaran nan kwano biyar maimakon dubu da kake bina wani ya ban aron masara to wannan ko karba ba za a karba a kai masa da wannan ba ciniki ba ne don duk hadisan cewa suka yi wanda ya saya kaga wannan kuma ka karko shi ne daga bashi shine amana sai ke to fa halatu jawazi mustabana halin halattawa a nan a bayyane yake ai taimaka maka aka dama ba wai don ka ci ba ne to da haka an baka aro ne za ka bayar haka nan suka ce in sadaka zaka yi da abun ka sayi abinci ko wani kaya za ka yi sadaka da shi ya halatta ka yi sadaka da shi ko kyauta da shi kafin ka karba ko kuma ikala ka sayi abinci a hannun mutum shinkafa kwano ashirin dubu ashirin ga dubu karin sa shinkafan ta yi tsadafa dubu goma ɗari biyar biyar sai daga ba kai na kace to Allah ka mayar min da kuɗi na mana kafin ka tarba ya halatta ya mayar maka da kuɗin ka sai rike kayansa wannan ikala ake zo bi ciniki ne ba sayarwa bane ba sai an sake aunawa ba kuma sai kaga dama yana hannunsa haka nan tauliya ka sai kwano ashirin dubu goma wajen wani wani ma yana bukatan kwano ashirin sai kaga kuɗi kake bukata sai ka ce to kawo kwano dubu goma nan ka je ka karbi kwano ashirin da na saya alhalin baka karba ba ya halatta domin ka sayar masa yanda ka saya ne ba riba ka ci ba kaga ba sayarwa kai ba taimako ne kai to wannan ba sai an karbe shi an sake auna ba ka duk wani sayarwa ta ka saya in dai za ka mutum zai biyar maka kuɗin ka ne ka bashi abun to ya halatta to haka abun da ya shafi sulhu kana bi na dubu goma zan biya ka da wani abinci wanda na karba aro wannan ya halatta sai ka karbi wani a maimakon dubu goman ka da kake dina wannan ne karshen wannan zango na wannan babin za mu tsaya nan wa sallallahu wa sallam wa baraka da Nabi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh